kamar yadda aka maimaita rashin bautar kafirai game da abin da manzon Allah ke bautawa har so nawa har so uku ina ta an fahimta misali la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidun ma a'budu a'budu din da ya shafe shi da kuma abidun din da ya shafe su idan ka bi an ta kowanne nasu din su uku suka ce hikimar da ke cikin haka shine zamani guda uku ne ko dai zamanin da ya wuce kamar ɗazu jiya shekaran jiya makon jiya watan jiya bara tsara watan ba ya wuce ba ko wanda ake ciki shine yanzu nan da kake magana ko wanda zai zo nan gaba shine minti biyu masu zuwa yini ɗaya mai zuwa mako ɗaya mai zuwa wata mai zuwa iya fata an fahimta zamani guda uku ne ba ya na hudu ko akwai na hudu babu ko wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo to sai aka nuna ta kowanne sau uku ma'ana a da jiya ɗazu da jiya da shekaran jiya da makon jiya manzan Allah bai bauta abin da suke bautatawa ba su ɗin ma ba su bautatawa abin da yake bautawa ba a yau da ake magana yanzu ba zai bauta abin da kuke bauta ba kuma ba za ku bauta na ba a gobe da jibi da gata ba zai bauta abin da kuke bauta ba kuma ba za ku bauta na shi ba haka ne kuma ku ku bi ta ku gani wal ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wannan wani zamani ya shafa la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun ya shafi nan gaba kenan gaskiya ne ya shafi nan gaba kenan ka so idan kana so ka jarraba ma'aluma din mutum idan ya ce kaza sai ka ce in to in yana tabbata ce haka ne amma idan ka ce dudu sai kuma ya canja ma'ana da masu kai ki ina fatan kun da la a'budu ma ta'budun a gobe da jibi da gata wala antum a'buduna ma a'budu a yau gidan a yanzu wala ana a'budun ma abattum yau gidan a jiya dan ya ce abattum ba fi'li ilimin bi bane ba a jiya kenan an gane ko idan ka ce me yasa wala antum abiduna ma a abudu ya zanto yanzu wato saboda shi labazin abudu na ismul fa'il ne shi kuma ismul fa'il ya halatta ya nuna abin da ya faru jiya ya halatta ya nuna abin da ya faru yanzu ya halatta ya nuna abin da zai faru nan gaba ko da yake su a wurin yan mazhabin mutanen Kuba cikin malaman nahawu suna ganin ya alal madini ne wahida amma basariyawa ba su yadda da wannan ba suka muna tare da basariyawa a wannan babu a wani babu ko muna tare da yan kufa ina jin ma'anar ta fito ba sai an ji ta kalma kalma ba to a takaice dai kaga wannan abin da ke nuna wa wato iyakacin abin da ake kira alwala wal bara aqida ta alwala wal bara ya kasance mummunai sun barranta daga kafirai sun barranta daga kafircin kafirai shi kafiri zaka barranta daga bautar da yake ka hau kujerar naki baka yadda da ita a cikin zuciyarka ba kuma ba za ka goyi bayan ta ba kuma shi kansa baka yadda ba da abin da yake yi din na bauta dole sai an samu tamamul mufasala cikakkiyar rabuwa don abin da ke haɗa mutane su zama ɗaya shine kalmar shahada an gane ko abin da kuma ke rarraba mutane shine aqida in aqida ta rabu ko da akwai auratayya an rabu da juna kenan ko da akwai haifayya an rabu da juna kenan ko da akwai dangantaka da yan'uwantaka an rabu da juna kenan annabi duhu alaihi salam yana cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takun alkafirin dan yace ta'awi ila jadalin ya'sibuni min alma annabi nuhu yace la atuma al min amri illa man rahim allah yace wa hala bainahum al fa kana min wa qila ya ardu la'ima'aki wa ya aqli وغيب الماء الامر واستوت على حمدي وقيل بعدا للقوم الظالمين سائلا لما يفعل ونادى da annabi Nuhu ya an halaka da kansa an dulme da shi cikin ruwa sai ya kira da babban murya rabbi innabini min ahli wa inna al-haqq wa anta kai ne mafi masu hukunci sai Allah ya masa da martani cewa ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu ghayru salih inni a'idhuka an takuna min al-jahilin qala rabbi a udu duka an as ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin a takaita dai aqida ta alwala wal bara tabbatacciya ce cikin musulunci musulmi zai goyi bayan addinin musulunci da ko musulmai yan uwansa ya so musulunci ya so ko musulmai din ko da bambancin yare ya raba su ko da launin fata ya raba su ko da ƙasa ta raba su an gane ko kuma zai ki kafirci da kafirai ko da gari ya haɗa su ko da uwa da uba sun haɗa su ko da launin fata ya haɗa su in ba a yi wannan ba to su kafare a wannan ka'ida suke rayuwa wallazina kafaru zuhun auliya uba fashin su mace makasa su daidai inda kafare suke sa iya rigima tsakanin su da juna amma in ɗaya bangaren zai yaƙi musulmi to sun yi dasu taimaka a wancan ɗaya bangaren ya yaƙi musulunci in an gama su koma rigima su da juna haka Allah ya sa ka'ida ce a tsakaninsu haka haka Ba a ba'dhum awliya ba sai kuma Allah ya fasu da mu cewa illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir in ba ku yi wannan ba za a samu fitina a ban kasa mai girma tare da fasadi za a samu fitina da fasadi mai girma a ban kasa yoko fasadin da yake faruwa musulman afganistan dukkan duniyar musulunci ta yace musu baya musamman shugabanni da gwamnatoci ko ba haka ba da haka sai kafirai suka yi kungiyar kawance karkashin america da goyon bayan ingila da sauran kasashen turai da kuma masu rauni daga cikin kasashen musulmai aka haɗu ake fasadin da ake yi wa afghanistan ta kuma fitnatun fil arzikin kenan wa fasadun kabir duk da haka america ba za ta iya yakar yan taliban ta ci nasara a kansu ba ita kaɗai? ba kuma za ta iya yakar yan tanzumul ka'ida ta ci nasara a kansu ba ita kaɗai? har sai ta sai waɗansu musulmai da ba su san manufa a cikin rayuwa ba yau Amerika tana amfani da sojojin kasa ne waɗanda suke na musulmi yan northern alliance da kuma yan western alliance yau an samu ma yan western alliance a cikin su wanda suna kawance don saboda yakar Usama bin Laden da mace mataimakarsa da menene ɗinsu kaga kamata ya su yau ya ce ƙi Amerika, da ita ce abokin adawa ta su gaba ɗaya sun fi kusa tsakanin su da waɗancan ko da bambancin siyasa ya raba su ko ɓangaren wannan ɗan arewa ne wannan ɗan kudu a cikin ƙasa ya raba su ko wannan ɗan ƙabilar Uzbek ne wancan ɗan ƙabilar Tajikistan ne wancan kuma ɗan ƙabilar Boston ne duk wannan ba shi ne matsala ba tunda dai addini ya haɗa su da ya kamata su fahimci wannan to wannan darasi ne ga sauran dukkan musulmi a ko'ina suke na duniya Amerika za ta iya neman goyon bayan yan northern alliance da yin eastern alliance da kuma duk kuma su waye dan a karya taliban a karya yan tanzimul ƙa'ida, bayan an gama da su kuma sai su zo ta yaƙi waɗannan abin mai sauƙi ƙwarin Amerika ina ba za mu fahimta dan babban abin da Amerika take so ta je ta kai ta je ta kai makamai ta girke a wajen ta kuma kai sojoji ta yi base ɗinta na soja a wajen kaga a nan sai ya zama mata da sauki kai hari da nukiliya ɗin Pakistan a rusa shi ko ita